jama'a assalamu alaikum barkanmu da haka mu da sadawa da ku a wani sabon shiri na mu tattauna a inda za mu rika tattaunawa ne dangane da abin da ya shafi al'amura da ke faruwa a duniya kila labari ne za a bamu na wani abin ban mamaki ko kuma wani abu ne da ya shafi rayuwar 'yan adam to a yau muna tare da wani bako ne da ya ziyarce mu a nan najeriya inda za mu tattauna da shi dangane da wani abin mamaki ko kuma in ce wani guri mai ban mamaki amma za mu so mu ji sunansa kafin mu je ga ainihin shi wannan labari da zai bamu. Ah, Mana assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, sunana Ahmad Adam. Ah, malana akwai wani guri mai ban mamaki? kusan in ce ko a nan afirka ne a wata ƙasa da ke nan afirka wanda yake akwai kogi wanda yake yana tattare da abin al'ajabi a cikinsa ah, wanda yake akwai wani ɗan uwanka da ya halarci gurin kuma har yake maka bayani dangane da irin abin ban mamaki da yake tattare da wannan kogi shi ne nake so mu tattauna tare da kai saboda al'umma su masu amfana ya lamarin yake to da farko dai shi dai wannan kogi bangare ne na tekun maliya watan bahar maliya wanda ya yanko ta port sudan kenan wato shi dai ruwan maliya ne amma idan za mu duba a tarihi akwai inda za ku an ce a ruwa a teku guda ɗaya amma ruwan kamanninsu daban-daban kuma ba su haɗuwa ko da ka ɗibo abokati ka zuba su ka gauraya ba sa taɓa haɗuwa sai su rabu to wannan wajen yana nan ne a wajajen port sudan inda ake hawa jirgi daga sudan zuwa saudiya arabia a nan wannan teku take tekun maliya ne wadda ta yanko ta nan wajajen to ka ce ruwan ya rabu biyu duk wanda ya san ruwan teku ruwa ne mai ainihin eh, zarti na gishiri ba a sha eh. to shi kuma ɗayan kuma fa na menene eh ɗayan dai da farko da yana zartsin gishiri din mm. shi kuma wato ɗayan shi ma akwai alamun tasirin gishirin amma ya fi ɗayan daɗi to ana iya sha ke ana iya sha na gishirin ma ana iya sha domin duk wanda ya sha shi mm. da kyakkyawan niyya mm. insha Allah in dai matsalan ulcer ce ya rabu da ita in ko da matsalan typhoid zai nufa ruwan na ya sha in ko ya ta da matsalan typhoid ya rabu da typhoid kana kokarin ga mun cewa wannan kogi idan mutum na da lura na rashin lafiya da shafa ausa ko kuma typhoid na ya je ya sha wannan ruwan da wannan niyya Allah zai warkar da shi abinda da kake kokarin gaya mana eh. kenan sannan kuma idan mutum ya shiga ruwan yayi wanka in ne matsala ne na fata ko ta kashi mm. to bi iznillahi ta'ala matsalar shi ya zo kashi ruwan dai idan misali yanzu da za ka ɗebo ta ka zuba ta akan tebur ɗin nan ko in sha Allah in tebur ɗin nan ta bushe mm. gishiri za ka gani mararan kamar ka ɗibo ka zuba to eh kayayyaki sai kun to akwai hotuna da ka nuna min na bidiyo da kuma na hoto wanda yake na ga akwai kaninka haka suna wanka a wannan cikin wannan ruwa eh. shi ya je bisa lalura ne ko ko ya je kawai ba idan shi abinci ne eh tafiya mabudin ilimi in hausawa mm. shi ya je ne domin kara ma kai ilimi eh, kuma an sa su sun shiga tekun aka ba su kayayyakin shiga teku aka samu musu wani keɓaɓɓen waje wanda aka tabbatar ba wani hatsari aka kai su akan eh, nan kwale-kwalen nan mai injin eh, eh insha Allah shi aka sa su suka yi wanka domin alfanun da ke ruwa ni na sha ji cewa eh akwai ko malamai ma suna wa'azi haka na addinin musulunci zaka ka ji suna cewa Allah mai iko akwai inda ruwa ya rabu biyun suna karatun Qur'ani akwai inda za ji suna ambatan wannan guri haka da makamantan su to amma ban taba ji cewa akwai waraka ba cikin iko Allah idan Allah ya kaddara mutum ya ya shiga wannan sai yau nake ji eh to ka san shi ilimi yawanci idan ka ga abu Mm. sai ka ga misali nan kana nan anguwa mm. amma ba kowa ne zai san menene a cikin nan anguwan ba ko kuma wata sirri da ke cikin nan sai mazauninta mm. to su ma ba wai sun je da wannan niyan ba ne amma da suka je sai suka haɗu da masu ba da ilimi akan wannan ruwan sai suka ba su ilimi misali yawancin malamai ba lallai ba ne sun taɓa zuwa amma sun karanta yanzu misali kaga akwai wata tsauni a nan inda 'yan mulkin mallaka suka sauka mm. akwai hoto na gidansu akwai hoto na wani tsauni tsauni ne hawa ne can sama amma tsaunin nan mm. duk zafi duk sanyi duk damuna duk bazara duk kowane irin yanayi aka hmm. shiga wajen za a gan shi da hazo kuma yana da sanyi ne na masifa wajen a ina ne a nan port sudan ne nan port sudan eh wanda wannan tana ɗaya daga cikin hoton tsaunin in ka lura ka ga hazo a bayan eh, background to wannan su da suka hau tsaunin kenan hmm. dukan sai da aka samu su kayan sanyi suka hau wannan tsaunin Eh. wato a kowane yanayin ka je kawai zaka ga shi eh, amma ga mashi nan kuwa zahiri ina gani yake kana nuna mu hotuna to misali daya in nuna ma inda zaka ruwan ya rabe mm. kuma baya haduwa kamar dai da malamai din ne eh, ya ce maka sun yi bayani za ga wannan kallon yayi daban wannan kallon yayi daban haka za ga ba sa haduwa to wannan zamu iya cewa wani ikon Allah ke wani ikon Allah ne kaga daga mm. nan idan ka kalle tekun na can bayan za ga ya yi bulu eh. wannan kuma ya yi ka kalle shi ko akwai bambanci sosai yawa to wannan ne wajen shi kuma wannan gida ne wanda turawan mulkin mallaka suka gina a kusa da wannan tsaunin wanda idan ka shiga akwai hmm. kayayyakin tarihi nasu wanda gida ne ba ɗaya ba ba biyu ba a nan suka sauka da suka je sudan hmm. eh a nan yankin sudan take port sudan tafiya ne wanda daga cikin khartoum sudan eh. tafiya ne ya kai kimanin daga kaduna zuwa lagos <laughs> a ganin saman tsauni ne sai hazo ake gani hazo kawai ake eh. gani eh. na inda aka keɓe musu ne suka ɗaya wanka wanda babu hadari za su iya wanka su talafiya yawa wajen akwai tsaye ga bakin gaba can teku ce falfalar ruwa ce kawai a kwace ikon allah kaga nan yanki ɗayan yankin ne shi kuma ɗayan eh. yankin bulu ne nan kuma na ga green ne amma duk kuma duk kuma mai uwa ya shiga ana ganin abin da ya shiga cikin ruwa eh kwarai kuwa shi nan kan tar ake ganin ruwa eh insha Allah Allah da ya gari ban banki ne wallahi to masu kallon mu kwarai mun gode kwarai da wannan bayani na Ahmad da ya mana wannan bayani in Allah ya so da kuma a kasance tare da mu a shiri na gaba inda za mu kawo muku wani abin baban ban al'ajabi ko kuma ainihin ban mamaki tare da ni salisu umar salinga da ke cewa sai wani lokaci idan allah ya kai mu barka sauraron salinga rediyo mun gode kwarai da gaske